نبينا وحينا وميتنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونسأل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim. Alhawala wal kafil. Wato babin mu shine hawala. Abinda ake ce ma hawala ka sai kaya an sallama maka kuma daga ƙarshe sai ka samu matsala sai ka so a canza cinikin zuwa ga wani. ko kuma ana bin ka bashi ko kana bin bashi amma kana bin wani bashi kai kuma sai a taho mai bashi nan ya matsa maka ce to yana so in karkata bashin nan da kaka bina zuwa ga wani kai kana bina naira goma ni ina bin wani naira ɗari bari in kira shi in ka yadda sai a kira shi ya tawo wani nawa na kabin kai ce naira ɗari kai ko wani nawa ka kabi na ya ce naira goma ce to ka ba wani na bi na naira goma na haɗa ka da shi ka ba shi naira goma cikin naira ɗari nan da na kabin ka in ya yadda to shi aka ce ma hawala in ya yadda baka ba shi kuɗi ba amma dai ka ka hita daga bashi na, yanzu wancan ya kabi in dai shi na da sai dai in an gane mai naira ɗarin nan da aka bi an gane bai da ko ɗari yanzu to in ya ce maka ya yarda ko da ya ce sai gane wannan ko shi yanzu ba shi ya mai yawa ba naira ɗari ba ko naira goma bai da to shi na da izinin dawowa wurin ka cikin ku ka san bai da ko ɗari ka kan wani da shi amma in dai an ka ce an ka iske yana da to bai da izinin ya dawo ya ce hawala da kai min bai yadda da ita ba na kafir lamuni lamuni shine kama a kawo mutum ana bi ne wani haƙi ko kama kotu haka sai kotu ta rike shi ta ce to ka samo wanda zai lamunce ka to shi aka ce ma kafil in ka kamo in ka kawo shi ana bin ka naira dubu an ka ce to ƙarshen wata za ka dawo ka kawo mana naira dubu sai ya anshe ka to in ƙarshen wata ya yi eh, bai kawo naira dubu to kai an naira dubu kai da ka an sai beli kai an naira dubu an abi huraira radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal abu ya ce daga annabi sallallahu alaihi ya ce madallo gani zulmun wanda aka bi bashi yana da abin biya kuma ya ki biya ga lokacin da an kai shi zulmun zalunci ya zama a ya yi kama da masu kwaci kayan mutane Don duke mutane ta ya riƙe, ya anke ta kuma ya ki bai to ya yi kama da masu wannan aiki Wai za a idza utibiya a hadukun ilamali in anka ka jiwa ɗayanku zuwa ga wani mai kuɗi ya ba, to ya bi kamar ne muku misalin ga yana bin ka bashi na kuɗi ‘yan kaɗan kai ko kana bin wani bashi kuɗi mai yawa to in ya zo in an ka iza shi ilamali in ga wanda an ka yi hawala bashi ne ya ce na jiwa bashin ka ga wani ina bi ne bashi to in dai mali'in na mai kuɗi na shi mutumin ba wai matalauci na ba an tabbatar da yana da abin biya to fala ya taba shi wanda an ka ce ta wuri ne to ya ce kai ce ba ruwa kun ga akwai shirin ila mali'in sai in ya zama mai kuɗi in an ka juya ka ka gane shi mota nan ta aro ta to da ita an ka yarjejeniya da komi manyan riguna na a shi na dole na wayan da ya yi sata yana da abin sai da ba ko da kalle ka iske ko abinci wani bai da to ba a tilasta ka ce sai ka bi amma in dai mai hali na kuma ya tabbatar da ana bi ne bashin to fala ya ba shi wannan an ka ce an juya bashi ne can to ya bi rawahu khamsa an ابن abbas رضي الله عنه ما قال rajulun رجل lahu wani mutum ya لازم wanda ya يك bashi ya yi ايت بداتي بي bai gane ba sai ranar ya دنانير bi ديناري da يك bashin dinari goma ya kabi ne to yana ta bai gane ba sai dan sannan babu wani zama ga mutanen kirki wanda ya masallaci sai ya ce yau kan na Allah ya kama ka wa qala wallahi la ufariqu ka yace na rance da Allah ban rabuwa da kai hatta ta kadiya ni sai ka biya ni auta ta ni bi hamilin ko ka zo mini da lamun ko dai ka biya ni ko ka kawo min wani wanda in baka biya ni ba shi zai biya ni kala to mutumin mai mutunci na dama bai da aka yi ba a gane ba bai da na to nan take wani mutum ya tashi wata hamala bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wannan bashin da kaka bin wani yanzu ni ni Allah mani ne na dauka rabe da shi ya ce ni Allah mani mai gidan mu gaba dai kala fa tawo bai kadira ma wa adahu da lokaci ya yi sai ya kawo mai gwargwadon abin da ya alkawari sai ya kawo fagalan nabi sallallahu alaihi wasallam mana aina a sauta har da shi mutumin wanda aka bi bashi annabi ya dauki ya ce ya ɗauki lamuni to an yi wani alkawari ya zai kawo wani abu sai da lokacin ya yi sai ya to ya kawo wani abu bayan annabi ya ce ya ɗauki mai ya ɗauki bashin shi na sai annabi ya zauna da shi ya ce mina aina a sarta hazin da wanga zinari da ka kawo yanzu yana ka samu ta don ga dukkan abin da annabi ya fahimta mutumin bai da komi to an ce ya kawo wani abu da ya rage wani bashi ke yau gashi ya kawo rage bayan annabi ya ce ya ɗauka shi na annabi ya ce yana ka samu su kala min ma'adinin ya ce magina littai inda aka tonan zinari ɗin ga yanzu ya ce can da shiga haɗari ni ta tono ni ta tono hannu samuwa Ka kala la hajjata lana ha. sai annabi ya ce to sai da abin ka ba mu da bukata cikin ta ba mu da bukata laisa fiya abin na khairun babu alheri cikin ta faqadahu minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya biya mai wancan guntun da ya tono can wajen tonon zinari ya kawo annabi ya ce ba su da bukata ni dai ni Allah mu ne na ɗauka na ce zan biya to bari in biya kun ga shi ba shi yana iya faɗawa ga kowa kun ga mutumin kirki na tun da ka ga ana so a ci mai mutunci annabi ya ce ya ɗauka kun ga mutumin kirki na wannan ya ta ko ba a ma bayani baka gane mutumin kirki na to amma zama mutum mutumin kirki bai hana ba shi ya haushi rawahu abu dawuda wa ibn majah wala tirmidhi riwaya tirmidhi wa abi dauda al'ariyatu ma'addatu aro ana bashe ta wa za'imu garima wanda kuma ya zama lamani ya anshi beli garima shi zai biya bashi yanzu shi aka bi bashi wadainu maqadiyan bashi wa ana biya ne kun gani duk wanda ya aron kayan mutane ya tabbatar da ya biya su wal al'ariyatu ma'addatu aruha bayar da ita kai ko arka mutane ya biya su wa mu garimun shi ko wanda duk ya yadda ya anshi beli yace ya anshi belin wane. game da bashin da aka bi an kawo shi kotu ana bi ne kuɗi aka ce kana da mai beli yace eh ina da a kirowa ne sai ya kiro ka kai yadda ka an shi beli to gari mu yanzu kai aka diba shi yanzu kai ne gari ka aka bi bashi don ka yi kokari ka tanadi da za ka yi ka biya bashin gana mutane shi wanga da anka ka bela kakkata ranar shari'a ka to ka ce to ban samu ba gashi na mai sai biya alƙali bai dadawa ka me ka zai yi amma wannan ga shari'a musulunci na aka magana alan kaga yanzu mutum ya kasa sai ya kawo shi ce kare ga shi na mai so to ga shari'a musulunci da zaran ka an sai ka an sai inda duk lokaci ya yi kan bincike da gida babu kuɗi da tawaka gaya ba wani sharaɗi za ka yi da alƙali, sai an jima ka kawo mai ko zo da haka ba mai belin mutum ana bi ne kuɗi sai mai kuɗi wani alkali ya ce min a wani ya ci bashi kuma kaya na yi sayi a kudin ba su da yawa miliyan 300 ko da nawa ya sai kayan sai ya ƙibiya mai kudin ga inda dai ya ta kotu sai a mai binan-binan sai a ba da beli ranar sai an ka kawo wani alkali sai ta iske shi ce ka taimake ni kudin ga su ɗaya a jari na yanzu ka ga ko ba ni su yi fiye da miliyan ɗari an kashe su ka gana haji ya ce to shi kenan ana tawawa sai an ka ce ina mai beli sai wani ya ce shi ka kabelu sai ya shi. jibi sai an gada wa kotu ya ce ina kuɗi sai ya ce babu kuɗi sai alƙali ya yi rubutu ne ya gama ya ce ya ce za ka je gidan yari kuma wallahi ba ka haituwa sai da an ka kawo kuɗin kotu ta tashi sai ya ce na Allah kotu ta tsaya kotu ta tsaya nan take sai waya sai an ka kawo kuɗi tana da su shegantaka ɗaita su kare mutumin hmm. su wata kabila na shi ko bahaushe na ɗan ɗan sakwato wanda kabin ba shi to san dai suka su kare shi da ya gwada masa ya yi yawa sai ya tiyo bai da wani alƙali ɗan kebe shi ko duk abuja na aiki sai bai da alƙali ɗan kebe sai ya kai mai ƙara ana zuwa ya ce yarin da Allah ba ka tashi wurin da za kana gidan yari ranka yadda gidan yari kai kuma wallahi baka yi sai an biya kuɗin ko ta tashi alƙalin gwamna ne ce wallahi malam babba wurin nan ba shi kuma bai ba wurin ba sai ga kuɗi an kawo an biya kuɗi to ina jin da ya faɗi wannan sai nake to kenan ga ka'ida su suma dokar Najeriya akwai irin wagga doka ta mutu addini ita ta yi unhani da ita cewa kuɗi ko gidan yari mai beli kan ya gama beli to kuma nan take sai biya shi kudin ai ba masu yawa na ba ga masu kudi ai kudin da su kai miliyan ɗari hudu ba ai kun ga ga masu kudi ba kudi na ba duk ai kaga ai duma masani da masani a mai yawa alƙalan da kai haka nan ba na majistare court ma ba masu rauni na eh ka san wa'annan kotuna sun yi almundahana sun yi matsala Allah ya kare albabu al'ashiru fil ardi babe na goma ga sha'anin ƙasa wargarti da dashe wazzai da noma wannan shine babe mu wato na goma عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر أرضا دون بيراي كفا ليس لعالم باتقواتا كما كن سندوري ɗan shekaru da suka wuce muna yara nan in ka to nan ka kama gona babu mai ita nan nan wurin da in ka to ba mai ita duk jika dajin Allah mutanen je ƙetare ta suka su ta yi razai can razai can adda mutane nan daji na ba mu yarda shi gona nan kura ta sanya shi sai dai su tai razai inda cikin gari bakin gari shi yasa kun ga gonakin razai duka mai yawan sai in ka kasa su uku kashi biyu na mutanen can cikin gari na shiyar saboda duk sai suka yi nan duk an ƙetare nan dajin Allah to in mutu ya ya kama gona irin haka wadda babu wani wanda ya taɓa nomanta wa huwa haku to shi ya cancanta da ita kowane lokaci in dai yana son ta kowane ya kama da baya yana ce ai guna ta ta kakkama in dai ba shi ya ci ban da bukata da ita ba kala urwa faqada bi umar wannan hadisi umar ya yi hukunci da shi radiyallahu anhu zai khilafati cikin lokacin yana halifa duk lokacin daji banza yake kun ga shi yamma kun san gidanmu na oke nan bayan nan duk da nan bayan gidan bayan akwai gida nawa na tsakanin da daji to da gabayan su dole na duk dajin Allah na babu kowa da dare ya yi kowa sai ya kulle gida ne don kura ka shigowa tana kamun jakai kowa da jaki sai ya sa cikin daki sai ya kulle don jaki ta kaso ita kowa in ta taho duk dajin Allah na kura yi. da sahiya ta waye suka ka suna ta kuka sun yi sun yi daji suna kuka sun yi daji to duk lokacin na zuwan nan gehe wanda duk ya kama na shi bale in ka ketare daji in ka ketare gulbi in ka ketare gulbi ko rana ba a gani ko rana ba a gani hanya ɗaya ta da ka fita hanya gehen ko rana ba a gani in ka shiga cikin itace duk da bayan gana kun ka bi abubuwa da kun ka sassari yanzu tun da oke mutum na cinka wajen harwaja duk wani abokan sari to sannan duk daji na ka mutanen da sun ci daɗinsu yanzu ko wahala dai ta ana ana ci rawahul bukhari wa abu dawud wa taimuri wa bi riwayatin man ahya ardan maitatan a wanda ya raya ƙasa matatta ƙasar da babu wanda adda ita fahiyar na hutu ta zama tashi wa laysa lirqi zalimin a haqqin wato shirka azzalumi bai da haƙƙi cikinta idan mutum ya zalunce ka baka da labari ya toye shirki gonarka to kyale shi dai in a kai kaka bai da yanga aiki ba shi da haƙi ciki in an kai kaka bai da yanga aiki kawai ya gyara kai na yawa gyara tun da gonarka ba shi da haƙi cikin shirkan nan da ya yi wahaman nabi sallallahu alaihi wa sallam albaqiya annabi yayi hurumi da baqiya na makabartan nan to akwai wani daji nan yadda mahurumi babu mai noma ne wahama umaru asarafa umar kuma ya da wani daji da aka ce masaraf war rabza da wani daji da aka ce marabza ya aje shi hurumi wannan da aka ce a gandun sarki kun san da mai zama mana da gandun sarki can uh, uh, can gaba din can wajen yawa ina eh, wajajen nan gandu yake dori to ai gandun can da ko noma ne ba a yi bisa shi yin sarki ka kiwo ce daga baya sai an fito an ka sari shi sai sarki ya fara noma ne to kaji wanda sarki ya fara noma ne sarki ya diwa wanda aka ganin yana da kusanta da sarki sai sarki ya ɗaya yan mai dajin ƙwarai na wasan gandun nan dajin ƙwarai na wadda kun ka san gandu wancan na na hayyakin ba inda an kasa da rijiya to haka nan ko na yake dajin ƙwarai na to shi gandu da ma ka'ida na hukuma ta zama tana da shi ka'ida ne to yanzu ne a ban san ka'idodin gwamnoni ba da suka bindu nan gandaye suna rarrabawa ba mu san ƙa'idodinsu ba amma dai inda an kai to duk akwai wannan gandu rawahu al-bukhari wa abu dawud an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala an sallallahu alaihi wa sallam idza tashajaru fi tariqi wato idan sun kai sabani game da hanya wato gona ci gonaki na sun ka tara wanga ya sare na wanga ya sare na akwai ya hanya ya karama to sai jidali ya auku tsakanin su game da hanyar to annabi ya hukunci bi sab'ati adur'in a yadda zara'i bakwai so a hanya kun ga zara'i bakwai ko ko mota tana wucewa to haka aka yi don dori da daji duk ko ina daji na a ko ina don babu mota babu mota kuma babu mashin babu mota kuma babu mashin kowai na kwarkwarata gidan kowa kwarkwarata mutum guda ya fara sau mota kuma birnin kabe yake wanda ya fara sau mota ne a ta fika abdin shi mutum guda na ya fara sau mota babu inda za ta shiga nan cikin gari amma dai can birnin kadi akwai inda ya kabi da ita shi kaɗai ya fara sau mota ya gaya min cewa ko da ya sauta babu wani wanda ya taɓa sau mota birnin kadi sai shi kuma lokacin wata a gare ta kudin hada waya don kaga wani da ya sauti jot bayan mota ta yi tsada dubu ashirin da biyar ya sauta sabuwa gan dubu ashirin da biyar ta yi tsada sannawa aiwacin ya fi ka abu ɗin dubu nawa an ka sauta dubu hudu da ɗari biyar sabuwa gan cikin ledar ta amma shi wanga ya ce min fijet ɗan guntuwar nan ya ɗauko ta har gidan ga ya kawo mai ita cikin ledarsa tana na aji ya ce amma yanzu sai shi ta zai ah, jiki na ya ji jiki na ya fara canzawa kuma yanzu gidansu kowa shekara saba'in da uku ya ka mutuwa ya ce to ya shekara saba'in da ya shigo ta da uku don haka sai shi da zai bai sani ba ko yana wuce ko bai wuce kowa gidansu bai wuce shekara saba'in da uku don haka ya ce min ɗauko ta zai yanzu ya ɗauko ta ya ce zai na ce su Allah da iko ne ya gama sai da abitai ko shekara sittin da uku na ranar sun ka cika zai na umra ga azumi ya rasu shekara sittin da uku sun ce amma ya sai su nan gidan ga ta ya kawo ya ta tara na ya ce in gani ga ta in gani ta dubu ishirin da biyar sai ta ko da ya sai ta kuma ta yi tsada lokacin abubuwa sauƙi gare su shi sa kuwa ganin abubuwa sun yi sauƙi babu hanyar mota cikin gari jaki ɗaya na da raƙumi su ne waɗanda masu ɗaukar kaya in an kai aure in za a kai amarya jaki muka aro don ni ban da jaki sannan amma jaki muka aro ma'aza amarya ni danga da a gani na sha kai amarya da jaki akwai wata amarya da na kai an ka kai ba ni na kai ta ba amma da ni an kai ta da wasu jakai guda hudu jaki guda ya ɗauki amarya jakai guda hudu sun ka dauki rairai rere wanda za a baza mata cikin daki a yi mata kawa wani rere hari ana ce na reren more aka ce mai jaki wadda sun kaɗe goshi ita ko amarya ta hau jaki guda duk kuna ganin abin nan duk lokacin masu wayan abubuwa suna kacin daɗinsu masu na'ayi masu wanda bai adda jaki shi ka daɗi ne budan ba mai hawan doki sai sarki kowa jaki na ba mai hawan doki sai sarki raƙumi ko ko can ba hawa na aka wadda nan ba amintacce na ba to ku annan yanzu kuna ta wahala su sun ce daɗin su sun wuce rawahu shekhani wa tirmidhi wa labadu labadin tirmidhi idza tashajara idza tashajartu fi tariqi idan kun yi sabani game da sha'anin hanya fajaluhu sabata adaru in to kai shi ta zira'i bakwai shi kenan jirali ya kare kowa sai shi da ni ya kare nashi an anas radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin ya gari su garsa ana sai ce radiyallahu anhu maza Allah ya ce babu wani musulmi da yadda sa garsan wato wani abin nan da shi wanda ya dasa wani icci ko wani haki aw ya zara'u zara'a ko kuma yayi shibka ya shibka wani wata shibka fa ya akulu minhu dairun wani tsuntsu ya tawai ɗibi hakin nan ya ci aw insanu ko wata wani mutum aw bahimatun ko wata dabba illa kana lahu bihi sadaqa fa ce ya zama sadaqa da shi shi yasa kun ga sana'ar noma babu sana'a da ta hita wahala gare ta amma babu wanda ta hita idan zunubi yayi maka yawa to gona da ya kamata ka kuma ka shirka ina abin da tsuntsaye ka so da su karmani da kiyasu da tsuntsaye duk wanda ya zo ya ɗiba ka yi sadaka don mai rai na kabba abinci kamar yanzu ka wai abinci ka ce ka yaro ta ga abinci ya ce sai ya koshi ka san kana da lada haka nan wani tsuntsunta in ya zo ya ɗiba ya ce koshi yana da lada shi yasa noma babu kamata in dai da dukiya hala aka yi ne to babu kamata rawahu shaykhani wa tirmidhi an jabir radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala mamin musulmin ya gari su garsa babu wani musulmi da ya dasa wani abin da shi kamar ya dasa iccen darbejiya ko ya dasa iccen mangoro ko kuma wani icce ko wani haki illa kana ma ukila min lahu sadaqa fa ci duk da an kace ciki ne sadaqa ta yi wa ma suriqa minhu lahu sadaqa da an ka sace bai sani ba an ka diba an ka sace sadaqa ta yi wa ma akala sab'u minhu lahu sadaqa duk abinda masu dagi sun kaci kwarin daji dabbobin daji sallahu sadaqatun sadaqa na gare shi wa ma akala ad abinda tsuntsu ya ci wa huwa lahu sadaqatun shi ma sadaqa ne gare shi wala yazra'u ahadun babu wani da zai rage wani abu cikin gonarsa illa kana lahu sadaqa sai abin da ya zo sadaqa gare duk wanda ya rage ma wani abu ko kunnen rogo na ya ɗiba ko yara haka su biyo sai ya kama kunnen rogon kai ɗebe yaro mai wargi ka yi sadaka kila ta ishe ka shiga aljanna e in ba kore ba ai bai barin kai ka samu ana kora dai amma dai duk abin da ya ce sadaka amma ana kora ce don in yi su ko mutane yawa na kashe su saboda aka kora ce aka yi abinda dai hadisi ka koyar da mu ku san unwanin wato noma ku san noma shine kawai ya kasanar da mu ko cikin gidanka akwai ɗan hili da sai za ka ga tsuntsaye na ta tahowa bisa iccen nan suna cin wani abu kai baka san komi na suka ci ba cikin kunnuwan nan daban nan nashi da komi wani ma tsuntsu kwari ka tahowa sai su hau wurin kai muka ko gane su ba shi ya gane su ya to ya ja kaya sai ya cika jiki to duk saraka ta kai saboda ka cikin gidajen gidajen ku ku dasa itace cikin gidajen ku ku dasa itace in kuma kun dasa waɗanda ka daya kun ga yayi yi ya ƙaru tsuntsu ya ci a kiyasu ya ci tarmaneti ƙwari waɗanda kun ka sani da waɗanda ba ku sani masu tashi masu hikayakai da masu taya a ƙasa ba ku san kan masu cin masu ciki ba yanzu misali ga darbejiya ga tana yanzu ba ku san iyakan mai sha abinci bisa gari ta ba da rana tsuntsaye in dare ya yi ma tsuntsaye daga cikin gidaje inda musoshi ka hawa bisa suna ce amana su sai su irin nan masallaci dama ita ko musa inda dukkan gane ta mutane a wurin in babu mutane ba su zuwa wurin sai in daji to kun ga tsuntsun da ya yi gudun hijira da cikin gida sai tona shi kwanci ne lar sai da sahi kurciya da abin ga ɗan ɗafin ga da kurciya da garo da tsargi da sai su dawo su kwanciyar su lahiya lau sai fa ya waye. babu da katawa ta wannan insha Allah amma can cikin gida suna hawan sama mustoshin cikin gida suna hawan sama su ci amana tsuntsaye su zalunce su to duk wannan sadaka na inda ya kaddasa darbejiya duk sadaka ga yini gashi baka ba kowa ko ɗari ba alhaji na can na ta rabon kuɗi ila ya raba dubu goma ya samu lada dubu goma kai ko ka samu lada kila ta kai ta dubu ɗari kuma baka ba kowa ko sisi ba sai ka ga ko ta a akai kana ta yi da sauri don jikinka babu inda kaka kajin nauyi sadaka zunubi ta ka kwashe ka ga abin nan mutum ya tsuwa amma yana ta yi da sauri baka ka cin mai bai zo ku komi ba sauye sauye yake ya dasa itace da yawa wa bi riwayatin cikin wata riwaya la ya sul muslimu garsan musulmi ba zai dasa wani da shi ba fa ya akulu minhu insanu wani mutum ya ɗiba ya ci wala abin nan dabatun ko wata dabba ta ɗiba ta ci wala dairun ko wani tsuntsu ya ɗiba ya ci illa kana lahu sadaka sai ya zan sadaka gare illa yau mai ba har zuwa ranar kiyama shi kun ji dalilin da ya sa noma yake cikin abin da ya yi don kun gani wani gona in an kai muka ciki ne idan abin nan tsaba tattuɗa to daga nan har ranar kiyama duk shekara sai wani abu ya haifu duk shekara sai wani abu ya haiku irin wannan da kabici duk shekara sai wani abu ya haiku ba ana ce mai ya bari ba to duk shekara sai ka ga wani abu na ya bari ya haiku to wannan abin da ka gani na ya bari da shibkata da ta ɗan hito sai ka ga wasu dabbobi sun taso da wata shiya sun dawo nan sun samu gidan sama sun samu gidansu gidan sama su ci abinci su sha abin sha in an kai ruwa kunnuwan nan na hakin nan sai ya aji ruwa ba sai sun tabi da ruwa wani wuri ba ci abinci ne ga ruwa nan duk kai na kai ginan nan don kai kada shukan nan to wannan gidan da ruwa sun ka kwanta naka kiya kiyasu kun san ba wani ruwa ya sha ba don duka kiyasun mai a girma ne mai a girman ciki ne to sai ya daɗi yana shan ruwan wayan da abdisa gabin haka nan gero ya hanka shuka yana yin sama sai ka ga wani bi sai ka kai can waje inda ya ka da sai ka ga wani nan ka ganin gida ne wani kiyasu shi wannan babbana ya nan ƙasa ya bama yara ya koma can sama yana cin daɗi ne ba mai jayayya da shi to duka wannan haladata kuma ila yau mai kiyama har zuwa ranar kiyama ni shi yasa ina ganin noma yana da fa'ida kuma mai subul salama ya ce noma ya yi kowace sana'a ba ta yi ladan noma ba in ji mai subul sala a ƙauyawan da kuwa ganin suna ta noman tonka da albasa ba ku ganin su suna kuɗi wargi suka yi da sallah can wajen noman suka wargi da ibada zunubin da zai zo masu in an yi wargi da sallah babban zunubi na don alkabira na wargi da sallah to waɗanga lada da ke ƙanana ana tara lada miliyan guda zunubin sallah guda in ya tobi ya buge ta sai ya kai ƙasa sai ya kai ga mai mai abin ga mai jinkirin sallah. duk zunubin ya ije shi sai ya kai gare ya kwangare to shi yasa kuwa ganin wasu abubuwa in ba da haka nan ba duk wanda an manomi gaskiya an dai manomin kwarai na ya tsere mazuni to amma wargi da sallan nan da suka yi don haka duk wanda da dan uwa manomi cikin ku ya wada mai shi bawargi da sallah wannan hadisi rawahu muslim sahihu muslim ya rawaito wannan hadisi kuma da ƙarshe wannan hadisi nan za mu kwana insha Allah sai mu yawa annabi masalati sallallahu na alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله ဆလလာနေဝဆလံဆလလာနေဝဆလံဆလလာနေဝဆလံဆလလာနေဝဆလံဆလလာနေဝဆလလာနေဝဆလံဆလလာနေဝဆလံဆလလာနေဝဆလံဆလလာနေဝဆလံသန္နနာဒေဝသန္နသန္နနာဒေဝသန္နသန္နနာဒေဝသန္နသန္နနာဒေဝ သမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာမောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာမောနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာ sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi صلى الله, الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallam la alayhi wa sallam sallam la alayhi wa sallam sallam la alayhi wa sallam sallam la alayhi wa sallam sallam la alayhi wa sallam sallam la alayhi wa sallam sallam la alayhi wa sallam sallam la

သာနယောသမံသမတာနယောသမံသမတာနယောသမံသမတာနယောသမံသမတာနယောသမံသမတာနယောသမံသမတာနယောသမံသမတာသမနာနယောသမံသမနာနယောသမံသမနာနယောသမံသမနာနယောသမံ sallallahu alaihi wasallam na alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu သမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာ သမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာနေယောသမ္မာသမ္မာ သမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာနေဝသမ္မာ sallallahu alaihi wa sallam သမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာသမ္မာလေဟောသမ္မာ သမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာနေယောသမ္မာသမ္မာနာ သမ္မာမာနေဝသမ္မာသမ္မာမာနေဝသမ္မာသမ္မာမာနေဝသမ္မာသမ္မာမာနေဝသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာမာနေသမ္မာမာနေဝသမ္မာသမ္မာမာနေဝသမ္မာနေဝသမ္မာသမ္မာမာနေဝသမ္မာသမ္မာမာနေဝသမ္မာသမ္မာမာနေဝ Sallallahu alaihi wa sallam. ဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေ

သမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟောသမ္မာသမ္မာမာအလေဟော သမ္မာလာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာ သမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာသမ္မာနာလေသမ္မာ Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam သမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာသမ္မာနာလေဝသမ္မာ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 သမမာလေသမမာလေဩသမသမမာလေဩသမသမမာလေဩသမသမမာလေဩသမသမမာလေဩသမသမမာလေဩသမသမမာလေဩသမမာလေဩသမသမမာလေဩသမသမမာလေဩသမ ဆလနာလေဝသနဆလနာလေဝသနဆလနာလေဝသနဆလနာလေဝသနဆလနာလေဝသနဆလနာလေဝသနဆလနာလေဆလနာလေဝသနဆလနာဆလနာလေဝသနဆလနာလေဝသနဆလနာ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သနနာလေဝသနသနနာလေဝသနသနနာလေဝသနသနနာလေဝသနသနနာလေဝသနနာလေဝသနသနနာလေဝသနသနနာလေဝသနသနနာလေဝသနသနနာလေဝသနသနနာလေဝသန sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam သမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာသမ္မာမာအလယောသမ္မာ Sallallahu Alaihi Wasallam. သမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေဝသမ္မာသမ္မာလေ သမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝသမ္မာသမ္မာအရေဝ သမ္မာမာအလေဝသမ္သမ္မာမာအလေဝသမ္သမ္မာမာအလေဝသမ္သမ္မာမာသမ္သမ္မာအလေဝသမ္သမ္မာမာအလေဝသမ္သမ္မာမာသမ္မာမာအလေဝသမ္သမ္မာမာအလေဝသမ္သမ္မာမာအလေဝသမ္သမ္မာမာအလေဝသမ္မာသလမအလေဝသမ္သမ္မာမာအလေဝသမ္သမ္မာ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 Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. သမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေသမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေဝသမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေဝသမ္မာသမ္မာမာလေဝသမ္မာ သလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမသလနာလေဝသမ الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမသလလာလေဟောသမ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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم သမ္မာအလောသမ္မာသမ္မာအလောသမ္မာသမ္မာအလောသမ္မာသမ္မာအလောသမ္မာသမ္မာအလောသမ္မာ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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه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 صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يدعي سيد صلى الله عليه وسلم يدعي دجين جينا يدعي دجين جينا يدعي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu သမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာ sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam သမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာဒီသမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာသမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာရေဟောသမ္မာသမ္မာမာရေ သမဏနာလေယောသမသမဏနာလေယောသမသမဏနာလေယောသမသမဏနာလေသမဏနာလေယောသမသမဏနာလေယောသမသမဏနာလေယောသမသမဏနာလေယောသမသလလာလေယောသမသလလာလေယောသမသလလာလေယောသမသမဏနာလေယောသမ သမမရောသမသမမရောသမသမမရောသမမရောသမသမမရောသမသမမရောသမမရောသမသမမရောသမသမမရောသမသမမရောသမသမမရောသမသမမရောသမ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 Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil alamin Allahumma rabbil Allahumma rinni rabbi Allahumma rinni rabbi Allahumma rinni rabbi Allahumma rinni rabbi Allahumma rinni rabbi Allahumma rinni rabbi Allahumma rinni rabbi Alama bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma bihi dhanbi Allahumma اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي ba zai yi rambe alama zai yi rambe alama zai yi rambe alama zai alama zai alama zai alama zai alama zai alama zai alama zai alama zai Allah ma bene rami Allah ma bene rami Allah ma bene rami Allah ma bene rami Allah ma bene rami Allah ma bene rami Allah ma bene rami Allah ma bene rami Allah Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma bini rabbi Allahumma

Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma rabbini dhanbi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma bini zambi Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, Allahumma zini zambi, zini zambi, Allahumma Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma rabbini rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma bili rabbi Allahumma Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allahumma bini rami Allah ma bene rabbi Allah ma bene rabbi Allah ma bene rabbi Allah ma bene rabbi Allah ma bene rabbi ma bene rabbi Allah ma bene rabbi Allah ma bene rabbi ma bene rabbi ma bene rabbi ma bene rabbi ma bene rabbi ma bene rabbi ma bene rabbi ma bene rabbi ma bene اللهم ابني ربي اللهم ابني ربي اللهم ابني ربي اللهم ابني ربي اللهم ابني ربي اللهم ابني ربي اللهم ابني ربي اللهم ابني ربي اللهم ابني ربي اللهم انا نسالك بالله العاد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيك عنا اللهم بديع السماوات والارض ذل جلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تدلك بها ألسننا وأن تفرج بها عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا وإنه لا يئيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد ونجنا من كل ديك ونكد وأشفنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم سن وجوهنا بالإئثار wala tunzil jahana bile ita fassar zai rizuka gairi wasta haɗin shirara halki wartale da hamdi mana a dana wa abcin da zammin man mana ana wa an tamin wara izarika kullihi waliyula ijabati walmar allahumma a gani na bilalim wa zayyin na bilhalim wa akarim na bitakawa wa jammin na bilafiyar tiyarar balalimi اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من القبول والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من السمم والبكم والجزام والحزام وسيئ العسكام يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وبجاءة نقمتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء دنيا وأخرى اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات